saukan bamanga ya zo a lokacin da pdp take cikin matsala e ya nuna pdp jam'iyya ce da take jin abin da mutane suke kuka kuma takan ɗauki shawara wanda zai gera tafiyarta don haka muna son sabon jini wanda zai zo ya ɗinka sama lokacin da ya faru yanzu muna da dama mu sake duban kurakuren da suka sa wasu suke ɓata rai a sake getta su kuma da ikon allah a ba mu ɗan ƙaramin lokaci a shugabancin jonathan wanda yake ya fahimci abin da yake faruwa sosai kuma ta shiga jikinsa don haka za mu ɗauki matakin gyara wanda zai kai mu ga karbuwa ga duk mutanen najeriya kwana cewa kusan ba mun ganin kamar ba ma wani laifi ya yi ba wasu ne kawai waɗanda watakila ba su za su iya cimma burinsu ba jam'iyyar su kai ta yakin sa dai kai ga haka a'a duk wannan an riga an yi wanda yake sonsa ya faɗi abin da yake so wanda bai son sa ya faɗi abin da yake so yau ya bari abin da kawai za mu nema shine wa'inda suke sonsa da wa'inda ba su son sa a dawo a haɗa kai jam'iyyar nan lema ce babba tana da lungu da yawa na kowa da ra'ayinsa zai aiki yanzu da ya sauka kuma akwai abubuwa da yawa da suke gabanmu na gyara don haka ba wanda za mu sake ɓatawa rai duk wa'inda suka ransu ya ɓaci da ina amfani da wannan dama ina ba su haƙuri su sake duba maimakon ka tafi gidan wani ka zama baƙo ka dawo gidanka inda kake da huruminka da mutuncinka a ci gaba da tafiya pdp jam'iyya ce da tafi mutum ɗaya bai mana daɗi ba a yadda muka san shi amma muna ɗaukan wannan dama na kiran juna mu sake haɗuwa a karkashin wannan lema kada wani ya ce zuciyarsa ya ɓaci ya shiga wani babatu ko na sambatu shiga wani wuri da wani wuri ai haƙuri a zauna a fahimci juna don kowa ya zo jam'iyya kansa shi kada ya shawara ya shigo don haka duk abin da ya bata maka rai akwai wanda zai maka daɗi na san mutane za su so su ji wani mataki aka kai har ba manga tukuri da ya sauka daga wannan mukami dai ya sauka kuma duk sauran abin da ya faru a bari ya zama tarihi wato an ce kamar gwamnan gwamna akwai ibon a fabio ya yi ta raba kudade ya sai duk yan jam'iyyar da suka ga miliyoyi ne suka matsa lamba suka watsar da ba ga kawai ni wannan kafafuwan watsa labaranka ka ji ban ga wannan ba ban shaida ba wannan fa ya nuna watakila jonathan ba zai samu tikiti na kai tsaye ba sai an yi mummunar hamaya watakila ma ya rasa ma takarar wani jam'iyya ne take da gwaninta za ta yada gwaninta ta nemi gwanin wani ai gwanin pdp jonathan ne a yau mu ba mu taɓa rufe ƙofar mu ga duk wanda yake so ya nema ba amma zai takara da gwanin mu